Daga ranar gobe 27 ga wannan wata na Disamba jihar Maraɗi ce za ta karbi shagugulan kwambalar kokowar gargajiya a karo na 41. A cikin wannan tsarin ofishin daraktan da ke kula da fasaha a fuskar kokowa na ƙasa suna son duka tawagogin 'yan kokowa su himmantu na girmama ƙa'idodin kundin kokowa. Nijar kasar kokowa ce kamar yadda ake faɗa kuma game da niyya da amincewar waɗanda suka riƙe madafan iko sun mun baiwa kokowa darajarta ta musamman ta kasance kuma wasa ce ta motsa jiki ta farko a ƙasar nan. Ganin ci gaban da aka samu kuma idan lamarin ya ci gaba yakan biyo da ƙanƙanan matsaloli da yawa jaba a daidaita. Shi yasa mahukunta da ma ƙungiyar ta ƙasa muke faɗi ka tashin sake baiwa wannan gargajiya ta ƙasa muradan fifita ta da aka santa da ita kuma ƙasar Nijar yau mun kasance a nafiyar Afirka madibi ɗauka daga wajen wasa francophonie. Jeux de la francophonie. Quels sont aujourd'hui pour Shin a yau a wannan gasar a karo na 41 waɗanne gyaran matsaloli. Kundin guda ne wanda aka aiwata a Tilaberi ne ba wani sauyi da aka yi a kansa. Mun yi shawarori bisa lokutan ajin turmin kokowa daban-daban. Mutane sun rike wa'adin lokutan don ku a Tilaberi ba mu samu wata matsala ba kan wa'adin lokaci. Minti biyar so biyu da minti uku ga wa'anda aka kada. Minti biyar na na karawa minti biyu na hutu a komo minti biyar. Wannan na waɗanda ba su faɗi ba ne, waɗanda suka faɗi kuma su maki ne dai za su kawo wa tawagar su. Abin da muka lura da shi shine a tilabiri ba a samu wani yawan tsayin hutu ba, ba a samu baran ba kuma kowane karo ana samun kayi, amma sai an kai minti ishirin kamin a yi kayi. To amma mun diba yanda za mu kawo daidaito akan wannan domin mu yi kokowa a kammala ta kamun mu ji 'yan kokowa su je gida su huta. Eh akwai halaye da ke zuwa ba bisa tanadin da kundin kokore ya yi ba da ba wani hukuncin da aka tanada a kai idan hakan ta samu a kimiyance za mu ganin juna mu ga yadda ya dace a fuskanci lamarin ba tare da an yi wa wata tawaga lahani wannan bisa aiwatawar yake yalla idon kocin yana rufe aka kada dan kokowarsa kuma wani bi bai ma san abin da kundin ya ya biyu ne kadai aka samu wanda suka bambanta kuma haka na iya afkuwa